ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da sha takwas ga watan ɗaya shekara ta 2026 mun haɗu kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka masallacin ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi Allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana a wannan unguwar gari namu a wannan unguwa tamu unguwar Jota da ke cikin garinmu na jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka muktasar usuli ahli sunna wanda ko muna cikin al'asul sadis ko mu za mu tashi al'asul sabi wannan shine darasi na goma sha biyu ko sha uku sha biyu ko na'am to ina ga na ya kuskura rubuta kwanan wata amma yau 28 din ne ko na'am so wannan shine darasin mu na goma sha biyu kuma za mu tashi ne a farkon al'aslu sabi wato tushe na bakwai wanda malamin sake da wa min usuli ahli sunnati wal jama'a al-iman bi ashrati sa'a yana daga cikin ginshikan abinda ahli sunna wal jama'a suka yi imani da shi suka yi itikadi da shi suka yarda suke bauta ma Allah da shi shine yarda da cewa akwai alamomi na zuwan alkiyama Allah ta'ala ta inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur ko shine akwai alkiyama za ta zo to alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi bayani game da wasu alamomi manya da ƙananu waɗanda idan sun wakana to a shirya cewa alkiyama ta kawo jiki akwai wanda suke ƙananu ne waɗanda waɗannan ƙananun kusan gaba ɗayansu sun riga sun auku saboda daga cikinsu akwai haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai aiko shi kun ga an riga an haife shi an kuma aiko shi sannan kuma ma har ya mutu wanda mutuwansa ma ɗaya ne daga cikin alamomin asalin alkiyama wanda suke ƙananu wasu sun faru a baya wanda Allah ta'ala da kansa ya faɗa lokacin da kafirai suka zo suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam game da cewa idan da awarsa na musulunci gaskiya ne to lallai sama wata ta sauko su ganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su idan fa ta sauka ba ku imani ba azaba ke biyo baya suka ce a ai dai ba za a iya bane shine sai wata ko ta tsage ta sauko ta haska fuskarsa a gabansu. su suka tabbatar da cewa shi annabin ne wata ruwayan ta ce wani sashin da ya sauka a kan safa wani ya sauka a kan marwa da ta koma sai Allah ta'ala ya saukar da farkon suratul qamar iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar alkiyama ta kusa ta kawo jiki kuma wata ta tsagi to kaga wannan ya tabbatar da faruwarsa a tun wancan lokaci manyan kuma da zamu ji su kamar da malam zai kawo to ahammu shaida kullum muke so a rinka kiyayewa shine duk abin da muke karanta a littafin nan ibadu ne na zuci za ku gaba daya itiqadi abin da yake aqida kudurce shi ake yi yarda ne akwai abin da ana so ka yarda da shi shine bautar akwai abin da ake so kakka yarda da shi kwashe-kwashen shirka ne wannan kuma shine bauta din to saboda haka a wannan gabar ko muki ko muso ko mi aiki ko kar karmi aiki alkiyama za ta kasance to amma mu da cewa akwai ta zai taimaka ma mai da'a ya juriya wurin bin Allah zai kuma taimaka ma mai nufin sabon Allah ya haƙuri saboda ya tsagaita don kada musiba ta cin masa Allah ka sa mu amfana da wannan karatu malike qala ta'ala Allah madaukaki ya ce fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa ashraquha wa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum Allah ta'ala ya ce ai so mushrikai da suke karyata kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wani abu da suke sauraro sai alkiyama ta zo musu farat daya shine fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta kun san ba shiri Allah ta'ala a wani wurin ya faɗa akwai wanda ma yana kasuwa yana cewa nawa ne kaza ko ya ciro kuɗi zai bayar ko ana gaddaman siyayya ko ana jira ya biya kawai sai mutum ya ji alkiyama ta tashi yana kasuwa ko zai faɗi ya mutu la auna tawsiyatan wala ila alihim yarji'un mutum bai samu daman yin wasiya ya ce kudin nan na a gina mun masallaci ayi mun kaza ayi mun kaza a'a ba lokaci ta zo bakta wala ila ahlihim yarji'un kuma ba za su koma wurin iyalansu ba balle su gaba da jin daɗin rayuwar duniya to Allah ka saka cin mana cikin aminci ya rabbal alamin Allah ta ce faqad a ashratuha to hakika alamomin ta sun zo fa anna lahum idza ja'atkum dhikrahum to ta ƙaƙa tunatarwarsu za ta zame musu idan abin idan ita alkiyama ɗin ta zo musu ya za su idan mutum ya saka ta alkiyama ta cin mai bai ɗauki wa'azi ba to mai amfanin baɗi ba rai in ji Allah ta'ala to shi wannan ke nuna muhimmancin sanin zuwan alkiyaman don ai mata tanaji to shi ne sai ya zo yake cewa karkashin wannan injimalin Allah ya saka masa da alkhairi yace wahiya kuma wannan sharɗoɗi na tashin alkiyama din munqasimatun an raba su ila Kismaini zuwa gida biyu an kasafta alamomin tashin alkiyama zuwa gida biyu na farko ce sugura akwai wanda suke kananu wanda kusan ne shimfiɗa da wasu daga cikinsu ka yace kama ba'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi zuwa ga mutane alama ne na tashi alkiyama wa fathi babil maqdis da bude kofa al maqdis kaga masjid al aqsa ai duk an yi yesu daga baya ne abin ya dawo ya rikice ko amma a tarihi an yi lokacin da an abin nan din wa fushuwi zina da kuma yatsuwan zina yanzu kan ko biyun can baka gansu ba wannan da inda kake ma dole ka yarda yi fushuwi zina yaduwan zina kuma abin da zai baka tsoro nan sallallahu alaihi ya yace gabbai fa suna yin zina ido na yin zina Ya yace zinansa shine kallo kafa tana zina zinansa shine ta taka ta je hannu na zina zinansa shine ya taba zuciya ma na yi zinanta shine ce tunani Ya ce al'aura ne yake tabbatarwa ko ya karyata amma dukkanin sauran su ma suna ɗaukar laifin zina akwai wanda bai zinan ba za a bashi zunubin yi zina daga cikinsu akwai macen da ta sa turare ta fita maza suka ji kanshin turaren hadisi ne ingantacce ko bata kwanta an zina da ita ba tana da zunubin wanda ya yi zina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ya inganta jama'a mun fahimci wannan to Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ya kare mana zuriyar mu kushuwi zina yaduwar zina alama ce daga cikin alamomin alkiyama kananu wal kham da shan giya alhamru annan sulasun ya ce duk wani abin da ke bugarwa ya cire mutum daga hankalinsa giya ne to kaga su kwayoyin nan ko da ko abin halal ne ba aka ce idan mu ce overdose yana bugarwa sai overdose zan ta bugar da shi yanzu ya tashi daga halal ya koma haram ina fata mu fahimci wannan malik ce fa ni anas bin malik magana dai ta kare ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana kaga dole kowa ya yarda inda yana da imani an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi kala ya ce ala uhaddithukum hadithan shin bana ba ku wani bana karantar da ku wani hadisi ba bana ba ku wani labari ba sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ko da kunni na na ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la yuhaddithukum ahadun ba'di wannan hadisi kuma na tabbatar ba wanda zai ba ku labarin sai faɗa muku shi a bayana saboda Allah gaban shi shi kadai aka yi yace sami'ahu minhu wanda yace ya ji daga gare shi sai dai in ni na sanar da shi an fahimta ko kuma kila wanda duk aka faɗa hadisi a gaban su duk sun rasu shi kadai ke raye zai iya daukan wannan sai manzo Allah sai Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna min ashrafi sa'ah lallai yana daga cikin alamomin zuwan alkiyama an yurfa al'ilmu a ɗauke ilimi daga ban ƙasa a wani riwayan ya ce ba kuma ilimin ne za a duba littafai ba su ba a'a malamai ne na Allah duk za su koma zuwa ga Allah za a wayi gari babu sai dai waɗanda ba malaman ba ko ba na Allah ba su tafa gammiya su yi ɓata kuma su ɓatar da mutane jama'a mun fahimci wannan to shine ma'anan an an yurfa al-ilm za a dauke ilimi bi ma'ana bi qabdil ulama ta hanyar daukar rayukan malamai na Allah kuma ka duba ka gani alhamdulillah dai mun gode ma Allah ana samun malamai kwarai da gaske amma ka san an yi malaman da nagartansu kuma ya shallake da kowa a baya ko ba haka ba ka dauki irin su malam Abubakar Mahmud Gumi kai baya baya ka dauki su Shehu Dan Fodiyo ka dauki kaza ka dauki kaza kaga ko magana suka yi sai ka gaba kama da wurin sai ka tsinke da laka abin nan in banda yarda da fatan alkhair kuma ko kuskure suka yi sai ka ji a ranka fi kaunan ka roƙa musu gafara fiye da ka zarge su wannan alama na Allah ya so su Allah kuma ya ƙara son su kuma Allah ya sa kabarin su ya zama dausayi na aljanna wa yadhhar aljahl sannan kuma jahilci zai bayyana zai bayyana musamman social media kowa malam ko malam Yunus eh? wani ma zai kafe abu ya ta zagin jama'a wai da sunan karatu yake kuma ba littafi gaban shi ba aya ba hadisi ko ya jawo ayan ka ji ayan ta yi gabas shi kuma yi yamma kuma da shi ake kafa hujja ake abin nan kaga wannan bai yi ba to ba wannan ba in ka sako kasa yanzu za ka samu musulmin da ya balaga ya fi shekara talatin amma an ka buɗe ƙur'ani daga bismillahirrahmanirrahim zuwa minal jinnati wannan bai iya ba bai iya ba amma duk wani application da wani social media da ya fito sai yayi shin kun taba lura akwai waɗanda ko aji ba su taba zuwa ba a makarantar boko amma suna social media saboda bala'i har sai da suka koyi karatu saboda san kawai su chatin da mutane wallahi suna da yawa ko ku sani ba haka ne suna nan da yawa a social media wani bai taba shiga aji ba amma saboda bala'i shi ma sai an ji shi to sai ya koya ko daga ganin yadda wani ke rubutu ya koya ya na wani ya yi wallahi sai kaga har ya iya ta da baki ko bai yi daidai ba in ya faɗa sai ka gane me ya ce amma da za ka gayyato shi cikin alkur'ani summun hukumun Ba baya ji domin ka karanta bai san me kace ba ba wai sautin ne baya ji umyun bai gani dan sai dai ka yanka shi bai san me aka rubuta buk bebe ne in ya buɗe baki zai karatun kai kasan kawai ba qur'anin zai karanta ba kuma bai damu ba wannan yana daga cikin yaduwan jahilci wani bai san annabi sallallahu alaihi wasallam hakikanin sani ba amma wallahi ya san yan kwallo ya san yan finafinai ya san yan kaza ya san ministoci ya san sanatoci ya san jam'iyya ya san wane ya takara su kaza bai ci ba kuri'un kaza guda kaza ne in wane yana da zon kaza da zon kaza zai faka da wani a wuri kaza duk wannan lissafin na hadisi da tauhidi bai san su ba bai san su ba bai san su ba kuma rana za ta zo da ra'ayi mai kabbarar sallar da ba ruku'u a bayanta sallu alayya salatan la ruku alaha wala sujuda la'alla Allah yarhamuni to kun gani rashin muhimmanta addini shine mafarin duk wata fitina a bangar Allah ka ba mu ikon gyara. wa yafshu wa yafshu zina sannan zina za ta yato wannan kan kuwa ma san ma san wa yusrabu al-khamr sannan za a sha giya ويذهب الرجال ذا اوايي غري ان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كيرغاما انا الرسول ان من اشراط الساعه نفر كويتي ان يرفع العلم وان ويظهر الجهل نعم ويفشو الزنا نعم نعم ثم ويشرب الخمر ويذهب الرجال ماذا جي ذا ستفي بمعنى ما ترى سبب ماذا يا ده الله عنده قوبا galibin ka ji an yi hatsari a mota amma ya suka fi mafi karancin tunanin kama namiji ya mutu a mota sau da kafin ka ga mace ɗaya tana driving long journey sai ka ga maza ashirin ko talatin <laughs> haka ne in ko motar haya ce kana tana akwai kwandakta akalla maza biyu na kuma za ka yi samun mota gaba ɗaya maza ne ba mace haka ne ko ba ka ba saboda su suka fi bijirwa zuwa ga neman abinci da fuskantar ruka na rayuwa hakanan sojoji kafin ka ga soja a bataliya kafin ka ga soja mata kaza sai kaga maza kaza wa yabqan nisa shine na shida ko Allah sallallahu alaihi ce za a bar mata hatta ya yakuna ni 50 ra'atan kai har sai an wayi gari idan aka tattara aka samu mata guda hamsin. za a samu qayyimun wahidun mai kula da su mutum ɗaya, bi ma'ana za a iya aura mu kowane namiji mata hamsin kuma ba su kare ba an zo a yunus eh, malam yusuf baka zani ba ne ka tambaya alkali a kotu ka ji daura aure yawanci ba juma a sabar muka fi ba To amma ka je kotu ka ji kusan kullum sai alkali ya kashe aure illa man rahimallah duk da zaka ga alƙalai yana shari'o'in da suka fi yi yana da alaka da wuraren da suke amma dai galibi za ka ga rikicin aure yana da yawa yana da yawa kullum kagan aka ji, ka gani amina ya ce akwai sanda suke zuwa kotu kullum suka je a gaban su an kashe aure auren raki ma ba sai to kaga kaga ce, mata anan sai su ƙara mutunta mazajensu Ka ƙara rike sa hannu biyu kuma din da kike tunanin za ki samu namiji ki huta ba za ki taɓa shiga gidan da ba matsala ba karyanki <laughs> ba za a samu wannan gidan in kin samu wani abu wani abu sai kin ga kina so kuma ba za ki same shi ba ko babanki ne shugaban kasa kuwa wallahi ba ki samu ba za ka jiran sai abin da kike so ya samu to ko za ki tsufa kuma za a zo lokacin da abun da da kike iya samu yanzu ba ki same shi ba mata da yawa ba su ba tunani a wannan a wannan babin kuma lokaci ya fi komai muhimmanci a rayuwarsu jiya nake kallon wasu mata da suke zaura marasa aure haka a media suke magana magana ce ta hankali sosai suke suka ce wallahi bala'in da ke cikin zawarci yana da yawa yana da yawa ce duk wanda ta ɗanɗana shi ta san bai da daɗi kun fahimta ba shekin Allah ya baki sai ki rika ba yana da matsala ne ai ba namijin da bai da matsala ba kuke cewa namiji shinkawan hausa ba ne da yadda ka rige shi sai ka cijima dutse to tunda kun mana wannan sunan ku ya kuri da mu mana haka <laughs> ku mana da fadika <laughs> ami arab ko ko wala yi haka suka ce sun ce namiji shinkafan hausa duk yadda ka rige shi sai ka tauna tsakuwa wata rana to tunda dai aka yi loma hudu amina kan aji tsakuwan nan <laughs> eh, ba sai ta hakuri da mu ba shi ke mu ma hakurin muke yi eh mu kuma muka ce musu su ma aya ne fa duk yadda kai riga <laughs> sai an yaudare ka ka ɗauka <laughs> tsaba ne ka ji rukukus kuma sai ka dake kawai ka haɗe abinka ba ta haƙuri da juna Allah ya ma mu da matanmu albarka na biyu shine kubra akwai alamomin alkiyama ‘yan uwan da suke manya wa ba'duha al fi hadith Kuzaifah bin Asid wasu daga cikin waɗannan manyan alamomin a kiyama manyan kuwa ambace ta cikin hadisin Huzaifa dan Asif qala yake cewa ashrafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ghurfatin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya zauna ya ɗaukaka a gare mu akan wani abu wanda yake kamar yana zaune akan wani dandamali mu kuma muna zaune inda muke zaune ƙasa ne da inda yake zaune wa nahnu tadhakaru sa'a alhalin mu muna tattauna al'amarin alkiyama yaushe ne yaya ne menene game da ita me ya kamata duk da wani abu da ya shafi alkiyama fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi yace masahabai la taqumu sa'a alkiyama ba za ta taba tashi ba hatta tara wa ashara ayatin har sai kun ga wasu alamomi asalin wato guda goma alamomi wanda in sun zo to ta zo guda nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce? guda goma to mu kirga saboda mahimmancin ya kai haka na farko shine tulu'a shamsu min maghribiha rana za ta fito daga mahudanta za ta fito daga mafadanta <laughs> na juya abin ko yawwa za ta hudo daga mafadanta rana na fitowa daga gabas mu anan to sai a ga rana kawai ta yamma karfe 8 sai aka kaman karfe 5 da rabi to kaga al'amari ya canza sannan kuma yanda a hadisai suka nuna ba wai za ta dauke ta yin haka bane ko har ta zo ta fada ta gabas in ta dago kowa zai ganta kuma zai tsorata kuma kowa zai razana a tabbatar ita ce sai ta koma sai ta fada ta inda ta take ta ta kullo din sai kuma ta koma ta fito ta inda ta saba fitowa daga nan ko mutane sai su ƙara gafala ci gaba da duniyancin dan adam kenan wa yajuju wa ma'juj sannan kuma da zuwan yajuju da majuj da ma da ma yajuju da majuju ko waɗanda waɗannan yajuju da majuj kabila ne guda biyu manya daga cikin ƴan adam kuma mutane ne amma an tsare su da wani gini wanda dulqarnain ya gina wanda suratul kafi ya bamu labari wa yasalunaka an dulqarnain ko an yajuj wa majuj yace ni zan tsare muku su zan kaza a cikin suratul kafi to wannan abin da yayi yayi haka saboda ya hana su barna a doron ƙasa to wannan ya juji da majuji suna daga cikin manyan alamomin alkiyama manya wanda za su fito a ƙarshen zamani kuma abin da zai fito da su shine za su yi barna ne a doron ƙasa kwarai da gaske kafin Allah ta'ala zuwa halaka su wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisi sai wadabba na tano kenan na uku a dabba Dabba ko da Hausa dabba ake cewa da wata dabba da za ta fito wasu ce raƙuma ce wasu ce kaza Allah da ya ce dabba dabba ce za ta fito mun santa tana da kafafuwa hudu tana taka kasa to wannan Allah ta'ala ya bada labari ta ba cikin suratul naml yace wa idha wa al-qawlu alaihim akhrajna lahum mene dabbatan min al-ardi tukallimuhum inna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu za ta fito daga inda Allah zai kaddara fitowanta kuma za ta rinka magana za ta rinka magana al-imam ibn kathir Allah ji kansa da rahama yace wannan dabban za ta fito a ƙarshen zamani ne sannan kuma za ta fito ne lokacin da mutane duk suka zama ɓata gari mutane suka zama ba mutanen kirki ba sai ta zo ta samu mutane lokacin sun bar umarnin Allah gaba ɗaya sun canza addinin Allah idan ta fito za ta yawo a doron ƙasa wasu malaman tafsiri suka ce za ta fito ne min makka daga garin makka daga garin makka za ta taso wasu malaman kuma suka ce a'a ba daga makka ba ne allah da ya ce za ta fito don haka an yi imani da fitowanta za ta rinka ma mutane magana menene maganarta? za ta rinka bin muminai tana cewa wannan dan aljanna ne mumini ne kwalma za ta rubuta mu'min a goshinsa kafiri kuma ce wannan kafiri ne dan wuta ne ko da ana ganin shi musulmi in yi ridda ko bai bi Allah ba za ta faɗa to wannan yana daga cikin manyan alamomi su kuma manyan alamomin alkiyama daman kaman jerin carbi suke idan ɗaya ya faru to ba ɗaukar lokaci mai tsayi sauran za su biyo ba kun fahimci magana wancan ƙananun su ana ɗaukar tsawon lokaci ai ko yanzu daga aiko annan su za su shekara dubu kusan ɗaya da ɗari ruwa ko to amma inda manyan alamomin ne ɗaya na zuwa to shi kenan faɗa za ka ga an fara abin kuma yana sun kusan shekara kusan takwas ko goma an fara sunsunan alamomin wasu daga cikin waɗannan don na san lokacin da aka yi maganar duniya ta rikice in ba kuma manta ba rana za ta fito daga yamma cnn ne bbc ne ina aka dinga ƙaraji ana abin nan duniya duk ta ɗauki ɗari na ganin da ku iya tuna lokacin ko Eh, ya dan 2016 to ka gani ai bai ma fi ba kuwa ai ya kasa da haka yawwa kasa da 16 ne lallai ya yi kasa da haka 2016 ma ai baba Buhari ya kusa zuwa wancan lokacin tun baba Buhari yana kuka a wurin kamfen yawwa sai dai wuraren 2006 na yadda da wannan 6-7 kwarai da gaske wannan tsakanin ne eh, to kaga wannan ko ba komai wannan wani sign ne da Allah ta'ala ke gwada wa mutane kuma shi Allah subhanahu ta'ala dama baya garaje ayyukan so dan kaga an yi garaje wanda bai iya bane ko wanda ke tunanin abin zai iya ba zai yiwu bane Allah ta'ala shi komai nashi a tsare yake subhanahu wa ta'ala to Allah ka sa mu yi karshe mai kyau yanzu mun samu guda nawa ƴan uwa uku ko sai annabi sallallahu ya ce wa salafatu khusuf sannan za a samu kisbewan hasken wata ku gane ga wata fa'ida ɗaya. akwai khusuf da kha'un wannan kenan shine hasken wata ya dishe akwai kuma khusuf da kafun shine hasken rana ya dishe akwai al-khusuf dushewar hasken wata akwai al-khusuf shine dushewar hasken rana to wannan kun ga na wata ne kenan za a samu dushewar hasken wata guda uku khasfun bil mashriq daya zai kasance daga mahudar rana wa khasqun bil maghrib ɗaya eh kuma zai kasance daga mafadanta wa khasqun bi jaziratil arab wani kisfewan kuma zai kasance daga yankin larabawa kun ga wannan duka da mu dauke su a nan hudu kenan wa narun manalla sallallahu alaihi sai kuma wuta takhruju min qa'ri adnin wanda za ta fito daga can zurfin kasa a wani wurin hadisin imamu muslim yace wa akhiru zalika narun تخرج من اليمن wannan ƙaru adnin ɗin ƙasan yaman ne wurin ana kiran shi da suna hajarar maut daga nan ne wuta zai taso daga ƙasan yaman daga wannan hajarar maut ɗin idan ya ɗago ta suƙun nas annan su ne ce za ta rinka kora mutane au ta shirun nas mai ruwaya ya shakka ya ce ko cewa za ta rinka tattara mutane ko ta kora su ko ta tara su guri ɗaya duk dai aiki ne fatabitu ma'ahum ta yanda tabitu ma'ahum za ta rinka kwana tare da su ba tana ta kokoro mutane zuwa maidanin mahshar ba to za ta rinka kwana da su a haitu ba tu duk inda suka kwana duk inda suka yada zango wutar za ta tsaya a wurin suna gama hutawa ta ci gaba da kaɗa su wata ƙilu ma'ahum sannan za ta yi ƙailula shine baccin da ake na bayan azahar in ma sun gaji sun kwanta da rana dai tana nan ba za ta mutu ba haitu ƙalu duk inda suka yi ƙailula za ta bi su ta tafi tare da su ma'ana hadisin ya yanke ya tafi zuwa na ƙarshe kenan wannan abin da ya shafi shimfiɗa game da imani ‘yan uwa da ranar alkiyama kenan sharuɗin Malam ya ce a ƙarƙashin haka fa nu'minu bi kulli ma akhbara Allah azza wa jalla bihi da wannan yasa muke imani da duk abin da Allah ya da labari game da shi aw wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya labari to muna imani da wannan min khurujid dajjal ne daga abin da ya shafi fitowan ad-dajjal kun ji wata fitina mai zaman kanta fitina ce wannan ta bala'i mal annabi sallallahu ya faɗi zuwan masihid dajjal yake cewa zai zo zai kalli sama ba lokacin damina ba zai ce sama ce ruwa kuma za ta ruwa zai kalli dabbobi ƙananu ramammu zai ce su kiba su girma su haihu kuma za su yi kiba su girma su haihu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ya zo yana da ido ɗaya karkatacce zai ce shi ubangiji ne Allah sallallahu alaihi yace ubangijin ku kuma ba haka yake ba sannan shi ma wani asar ɗaya ce daga Yaman zai fito sannan zai kewaye duniya a cikin kwana arba'in. Allah sallallahu alaihi ce, zai zo da tarin dukiya mai tarin yawa kuma zai zo da wuta irin nashi da aljanna irin nashi Allah sallallahu ce duk wanda ya imani da shi ya karɓi aljanna shi dan wuta ne ran alkiyama wanda ya hakuri da cutarwansa har ya azabtar da shi to shi ne dan aljanna ranar alkiyama Allah sallallahu ce zai shiga ko'ina a faɗin duniya in ban da garin Makka da Madina su ne za su gagare shi su zai tsaya a wani yanki ya ƙara wani irin ƙara duk wanda yake munafiki ne ba zai iya zama a Makka ko Madina ba zai fito sai ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bala'insa da musibansa ta kai ga zai kalli kabarin wani wanda ya mutu mumini ne shi ya ce wannan kabarin waye a ce wane ne sai ya kira sunan shi sai kabarin ya tsage wannan mataccen ya tashi ya ce da shi ya kafirce mu Allah ya imani da shi sai ya kafirce mu Allah ya imani da shi nan da nan sai maza ya kashe shi sai ya mai da shi kabarin annabi sallallahu alaihi ya ce kuma sai ya tashi kafiri ran alkiyama alhalin kafin a taso shi mumini ne shi yasa nan a karshe sai ya ce idan ya zo ina raye ni zan tsaya in yaƙe shi ba wanda zai ni kaɗai zan iya wani ya ce idan ya zo ba na nan to duk wanda ya haddace ayoyi goma farkon suratul kafi ya kubuta daga masihin dajjal ana cikin haka annabi isa zai sauka ya kashe shi hadisansa suna nan da yawa masu faɗi kwarai da gaske nan ba wurin faɗaɗawa ba amma abin da ke nan shine mu san kaɗan daga cikin sharrin shi kai wasu ma malamai sai da suka kai ga cewa suna ga mafa fa dujjal yanzu? Wasu suka ce ma kwallon kafan nan kanta duk kofin da aka nuna dujjal zai taho da su tano da su wasu su ce kaza wasu su ce kaza to ko dai menene yana nan dai tafi ko bai zo ba kai dai a wadanka na mumini musulmi sai kai tanaji sai kai imani kuma kai dako ballantana kai Allah ka samu dai mun kwanta dama cikin aminci kan yanzu saboda jarabawan shi nan cinta sai a hankali ma to yanzu malam ko kuɗi kaɗai zo da shi da kake gani an samu matsala kwarai da gaske ɗan uwa kwarai matsala babban makon na yadda wallahi matsala za a samu wani zule isa kuma mun yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi faɗa cewa annabi isa zai sauka su sun ce an yi crossfire ɗinsa an kashe shi mu kuma Allah ta'ala ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah ce ba shi bane kuma zai zo za ku gani wa ana abi huraira ta abinda zai tabbatar mana da wannan shine hadisin da aka karbo daga abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi qala ya ce qala nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi bi yadi Allahu akbar Allah sallallahu alaihi ko baka rantsa wallahi mun yadda yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la yushakanna yayi kusa an yanzila fikum ibn maryam da ya sauko a cikin ku annabi isa dan na maryam hakaman muqtita kuma zai hukunci hukunci mai adalci fa yaksiru as-salib idan yazo zai rinka karya gumaka duk inda cross yake annabi isa bai karya shi wa yaktulu al-khinzir kuma zai kashe eh, alade duk inda ya ga alade zai kashe shi wa yada al-jizya kuma zai sanya makafirai jizya sai sun biya wa yafidul mal sannan kuma zai kwararo dukiya duniya za ta buɗu za a ta kuɗi yanzu ba ku gani wani gida aka kai ni a Kaduna can wurin abin nan so gida ne irin na sarauta da daɗe sai sanda aka sai gidan nan naira dubu shida kallon shi ake zuwa wallahi lissafi ake akwai gidan dubu dubu <laughs> akwai wani kawo Allah ya kara mishi lafiya a garin Zaria wani kanin mu ya dace magana ce tun lokacin muna yara ba mu kai haka ba mun dan kasa inda har yanzu mu yaran ne to lokacin muna yaran yara kasan sosai wancan zai magana sai ga cewa dubu kawo mu ne ce kai nura ba ka da magana sai dubu dubu dubu wasa ne <laughs> kawo ba bai Allah ya kara masa lafiya yace duk motsin maganar ka dubu kai naira dubu naira yake ce ce naira dubu nura abun wasa ne naira dubu a bakin ka ba zai fita ba yanzu ko yaro zaka sai ma abun break kam ban ji naira dubu sai dai alalla sai dai alalla ba ko ce ba ne ba za ta yi ba sai dai alalla sai dai akwai wasu abubuwan a rarrakabo abin da ya yi to amma ka duba ka gani Yanzu sai kaga ɗan ƙaramin yaro a cewa multi-billionaire ko kaga gida yanzu a ce ma biliyan kaza ne wani gidan ma ce sai dai ka siya in dollars ba za a iya sayar ma da shi da naira ba to kaga ana a kai yanzu ana arziki da gaske ne ana arziki amma kuma kiyama na zuwa yana daga cikin alamomi yan uwa hatta la yakbaluku ahadun za a zo a kai lokacin da idan dukiyar ma ta yawa kuka ba mutum bai zai karba ba wa ina isharu utilat kin ga rakuma ga motoci ga kaza kana neman wanda zaka ba kyauta babu wane ina a lokaci ya kure lokaci ya ƙuri, da ka ba shi yana da lafiya da ya amfane shi shi ya sa in Allah ba ka daman za ka yi taimako kai tsari biyu ba a jira sai ka gama wadata sannan ka taimaki wani duk masu taimakon duniya ba haka suke ba domin ba za a samu wannan rana da kake so ba lokaci zai kure za a zo ɗayan biyu zai faru ko dai ga wadatar da kake so ka yi amma shi wanda za ka yi ma ko ya mutu ko ba zai amfane shi mai dogon zango ba to kasaftawa ake yi abinda ɗan kaɗan kaɗan ne kar a ce ba a yi in Allah ya kamo damar sai a mai ƙarfin <laughs> kun fahimci magana a yi shi a hankali malam su ne eh, tsofaffi gida in za ka yi muska a ce ai ina so zan sai musu kaza a'a abin ke hannun je ka ba su yanzu sai kai tari in mai nauyin ya zo za ka ma fi sun yin shi saboda ka koya ka iyaka ta ba jama'a mun fahimci wannan ko eh wallahi ni shigen wannan abin ya taba faruwa da ni ne duk sanda na tuna sai abin yayi mun zafi a rai akwai kanwar mahaifiyarmu da take garin Zaria so ita in dai za a bata waya in dai ba ni na siya ba bata so bata so ita tana sa wuyu Hassan da ranta zai fita sai da tace Allah ya sa in zo kan gawanta in taro kuma Allah ya taimake ni mu muka yi mata ni na sa ta ma kabari karshe na fita so tana da wannan ɗabi'a waya tana so sai na je nan mangal plaza lokacin na ga waya mai kyau don su mai botin suke so da toci da mafiya to na ga tana da faɗin sikirin tana da daɗin riƙewa na siyan mata wallahi malam in je in kai mata wayan nan abu ya zo abu ya zo kawai rannan ina tashi bacci aka kira ni taro ga wayan a durowa na so biyu wannan abin ya faru da ni akwai kanuwar mahaifiyarmu ƙarshe hajjiya na wannan ita na ɗauki ita kuma rediyo take so duk ramadanan duniya ita in dai an zo irin war haka ramadan ya kusa to da Allah kawai in siyo mata rediyo mai caji ko in siyo mata da batira masu kyau daga Kaduna kawo mata na siya rediyon nan wallahi kafin in kai a cikin ramadanan matar rasu na so na kai kan ramadan din mun tashi tafsiri nan kawai aka ce ai sai dai mu zo jana'iz ƙarshe sai dai haka na ɗauki rediyon nan na ba 'yar uwata. amma kaga ai ba haka rai ya so ba to wannan na yi ishara ne a kan mu gane inda za ka taimaki mutane kakkarin ka jikirin taimako Allah cewa fafirru sabiku wa fi dalika falyatanafasil sun kai da abin da za ka iya randa Allah ya baka mai karfi sai ka je to sai na biyu daga cikin wanda ya kamata a gaggauta ma kyautata musu su ne yara mata ‘ya'ya mata musamman Allah ya baka ‘ya'ya mata a gida so da yawa su sukan bar gida da wuri kuma wani lokaci za ka ga sanda za ka aurar da su ɗin irin lokacin ne daular ta zo da za su huta sai kuma su tafi ba kuma lallai za a ji kansu kamar yadda kai za ka ji kansu ba sai dai sun tafi ibada shi ne sun samu daraja don Allah sa kana da 'ya'ya mata Kar ka rinka jinkirin kyautata musu wannan fahimta ta ce gaskiya based on experience na abubuwan da na gani na ga masu kuɗi da yawa wallahi al'azim duk gatar da za iya maɗa suna da shi amma 'ya'yansu mata ne Fiska waye gari ga daular ta suna so su yi musu amma kuma inda suka je auren bai ba su daman su yanda suke so ba wani ma da yin kurare ta aka ce yana so ne walakanta mijin yar ya nuna ba ta da matsayi tare kuma yake yi da mijin amma duk da aka sai da ya ja surutu to inda a gidansu ne ba <laughs> aƙalla dai ta mora ta ji daɗin gidan in mata ce ko inda hali a sai musu 'yan gwalagwalan nan su ci abinci mai kyau su sa sutura mai kyau su kwanta a wurin kwanciya mai kyau ai musu tarbiya ai musu addu'a akalla dai su more ka su san sun mori uba kafin su bar gidan dan yanzu ko shugaban kasa ne kai suna tsallakewa wallahi wata sai dai a waya kuma sai dai a waya to yaya mata abin tausayi ne shi yasa za mu zo kan maganan Kano din can Allah ya kona asiri wanda suka yi wannan abu to yan uwa sai na takwas wa min usuli ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin usul na ahli sunna wal jamaa shine ada'i haƙƙin sahabati radiyallahu anhu sauke haƙƙin sahabbai da ke kanmu saboda sahabban nan sun ba mu bashin da sai dai Allah ya taya mu biyan shi ban san ko kun gane sun mana abin da ba za mu iya saka musu ba sai dai ubangijinmu mu roƙe shi ya saka musu inda ya sahabbai ne saboda dukiyan farko da musulunci ya ci na sahabi ne bayan annabin Allah Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim haka ne su suka fara gina markasantan da aka fara addinin nan da guminsu da dukiyarsu suka gina kai jinin farko da musulunci ya karɓa ya sha ya girma na sahabi ne ko ba aka bane irin su Ammar ibn Yasir eh? ga sunan da yawa irin su Mus'ab bin Umair wanda duk jinanan su ne Allah ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah sahabban nan kirjinsu ya fara taskace wahayi har ya iso gare mu su suka haddace littafin Allah suka fahimce shi suka koyar da shi suka yi aiki da shi don mu ma mu samu yanzu don Allah wanda ya ma hanyar sanadin samun addini kana da abin da za ka iya biyan shi ba ka da shi to duk ko wanda zai magatan nan in dai ba annabin al'umman nan ba babu kamar sahabi to suna da falala kuma da gaske abin da ya sa malaikawa shi a nan shine duk wanda ya rusa sahabi musulunci ya rusa ba yanda za a yi ka rusa ka rusa sahabi musulunci ya tsaya ba zai yiwu ba saboda kai baka ga annabi ba baka ruwaito daga gare shi ba baka ma ga wanda ya ganshi ba baka ji ba su suka rinka daukan hadisan nan da ayoyi wanne tafi Ta'if wanne tafi Kufa wanne tafi Basra wanne tafi kaza har nan mai duguri sai da sahabi ya gangaro kusa da ita ya kawo addini sahabi zalal gifari a cikin daji suka mutu garin zuwa su da'awa to kaga wannan ya zanto haƙƙi ne na duk mai hankali ya gane cewan zagin sahabbai zagin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo misalin kusan a hankalce ma za ka gane yanzu mutum zai ce ka, wallahi babanka mutumin kirki ne muna son shi sai dai abokan shi ne duk yan iska ne waye zaga ya nuna shi ya nuna bai da hankali kai ka fi shi sanin wanda ya dace ya zauna da su annabi sallallahu alaihi wa sallam mutanen nan fa a cikin su ya karbi aure ya karbi na sayyidina Abubakar ya karbi na sayyidina Umar ko ba haka bane sannan kuma ya dauki nashi jinin ya ba su kuma ka ce wai dibbe gano munafikai bane wa kake zagi wa kake zagi kun fahimci magana annabi sallallahu alaihi sallam ya koyi ya fara ya bar sahabbai yan uwa ba su yi ƙasa da dubu ɗari da goma sha shida ba su yi ƙasa da mutum dubu ɗari da goma sha shida amma 'yan shi'a sun zo sun ce gaba ɗaya wanda suka yi saura a musuluncin ba su kai cikin yatsun hannunka ba a cikin sa'abban ba su wuce ba su kai mutum goma ba to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi da awan gaba ɗaya bai ci nasara ba a cewa eh mana bai ci inda an ci nasara kuma ku dura da kyau za ku ga wata hikima ta Allah galibi bai ɗauke manzo sai idan mutanen shi sun karɓi sakon shi za a ci gaba da raya addini shi za ku ga annabi nuhu alaihi salam yi tsawon rai tsawo ake cewa ko tsaho baba tsawo ko yayi tsawon rai ya daɗe saboda mutanen ba su karɓi addinin da wuri ba har sai da aka ce ya hau kwale-kwale yi kaza yi kaza sannan aka halaka sauran sauran suka ci gaba da addini to yanzu ka ce mutum goma a cikin mutum dubu ɗari da ɗoriya ai ba kai adalci ba kuma ma ya aka yi to dan shi ayyada da wannan Qur'ani da ke hannunmu dan ka gane dan in ne zai da Qur'ani dole ya da sahabbai dole zai yadda dole idan sa Abdullah ibn Mas'ud idan sa Abu Musa al-Ash'ari wanda duk bai kawo su cikin waɗanda yake girmamawa to yana da hatsari zagin sahabbai sannan son su da kaunan su yana daga cikin abin da ke sa kai daraja a lagira zai iya yiwuwa ka so sahabi baka haɗu da shi ba amma ran alkiyama kai makwabtaka da shi saboda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul jumu'a wa asarina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim sai ce me zalika fadlullahi yutihi man yasha akwai wanda za su zo a ƙarshe ba saɗi da na farkon ba amma saboda ƙauna saboda so da biyayya da ladabi Allah ce sai in haɗa su gobe wani zai ce su umar shi Zariya ne fa sai Allah ce zalika fadlullahi dan na kai shi kusa da sai na bakar falala ta ce <laughs> ko kana so ne FCT to ga gari ni dai ina je kusa da sai da Abubakar ma a bar ni nan saboda na san wallahi yana kusa da mai gida <laughs> in dai na ga sai da abakar to na san an zo babban gida kawai magana ta kare Allah ka haɗa mu da su dan kaunan da muke musu ba dan darajar mu ta kai ta su ba malice abu na farko da ya zama wajibi akan mu dangane da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-ihtiramu lahum shine girmama su mutunta su wattabjili lahum da ganin girmansu wata rabbi anhum da roƙa musu ƙarin yarda wurin Allah shine radiyallahu anhu waddu'a lahum da yi musu addu'a na alkhairi kun ga addu'a lahum addu'an alkhairi alaihim addu'an sharri to kun ga nan lahum shine addu'a ta gari faqad qala Allahu azza wa haqiqa Allah mai girma da daukaka ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim يبتغون فضلا من wa ورضوانا وينصرون الله rasula أولئك humus الصادقون Allah مدوك sarki كي يتشي للفقراء wato za a bayar da dukiya ga matalauta Allah ya bayanin abin da aka samu a jihadi ne a da suke baya a nan sai ce za a bayar da dukiyar ne ga matalauta da suka yi hijira waɗanda aka fitar da su daga gidajensu shine ukhriju min diyarihim ko wa amwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah ko wa ridwana dan neman falala daga Allah da kuma yardansa shine sai Allah subhanahu wataala a gaba yace mene ha wa yansuruna Allah wa rasulahu ko kuma suna taimakon addinin Allah da manzansa sai a gaba yace mene ban ga wurin bare ba ulaika humus sadiqun Allah ta ce waɗannan su ne masu gaskiya ma'ana ya kira sahabbai da masu gaskiya wanda ya yazo ce musu makaryata yanzu da wa yake da Allah subhanahu ta'ala. sannan wannan kun ga su ne nasu ya ci gaba da yaban mutanen Madina ce wallazina tabawwa'u dara wal iman da waɗanda suka tanadar da gida suka tanadar suka tanadi gida tabawwa'u dar suka tanadi gida ma'ana masauki Allah sallallahu alaihi wasallam wal iman kuma suka karba imani min qablihim wato daga wanda suka gabace su sune muhajirun yuhibbunahum suna son muhajirun dinna. suna son man hajara duk wanda ya hijira zuwa gare su su mutanen Madina wala yajiduna fi sudurihim hajatan kuma ba sa jin wani kyashi a cikin ransu dan wanda yazo daga muhajirun ya zo ya fi su a duniya mimma utu na daga abin da suka ba su suna cire dukiyarsu ba al muhajirun wa yusiruna ala anfusihim kuma suna fifita muhajiran na akan kansu walau kana bihim khasasa ko da su din suna cikin tsananin bukata wa man yuqashu nafsihi Allah ta'ala ya ce duk wanda aka kiyaye shi daga son kansa ashushu wato wani irin bala'in rowa ne da mutum har kanshi yana ma kun fahimci magana irin abin da yaro ke yi daɗin nan idan <laughs> wani wani ya zo yana shan sweet kawai ya ga wani ya zo za a raba sai tattofa mai yawo kun san yara suna irin wannan abin da irin saboda bala'in kai wani ma ya ga kawai za a matsa mai sai jefa su ɗin kwata sai da ɗaya ko shi ne a yi ashe kuɗin shi ne shi ga bai mota ba <laughs> na o kaji liman ma ce <laughs> manya ma suna yi to shi ne ashe irin wato ruwan da mutum bi ma so a gane yana da shi ballantana a ce ya mora har wasu su ce za su mora <laughs> daga gare shi shine shehu? wannan ba na musulmi bane annabi sallallahu alaihi yana cewa Allah ta'ala yana so idan yayi bawa ni'ima to yaga gurbin wannan ni'iman a tattare da shi yaga gurbin wannan ni'iman a tattare da shi shine godiya shine ma'anar fa amma bi ni'mati rabbika fa haddi kuma in kai haka Allah sai ya kara maka to Allah ya taimake mu ya sa mu fi karfin zakatan mu abin ne sai an yi da gaske Allah ta'ala ce fa ulaika humul muflihun to irin waɗannan su ne masu babban rabo Allah ka sa mu a cikin su sun maƙala sannan Allah maɗaukin sarki ya sake faɗi a wani wurin cikin suratul hashir aya ta goma ya ce wallazi na ja'u min badim kaga mu kenan wanda za a ɗora mana aiki su mun ji aikinsu almuhajirun sun tanaji masaukin al'ansar sun tanaji masaukin almuhajirun kuma sun yi imani kuma sun ba da dukiya ko ba su yi rowa ba su kuma almuhajirun to me aikinsu sun zo ma al'ansar da abin da ya fi nasu shine sun kawo musu annabi ba san ko kun gane ba tunda ya ayan ta faɗi su almuhajirun to me suka yi ba an yace al'ansar sun tanaji wuri sun kuma yi tanaji imani kuma ba su ruwa ba to kamar sai ka ce to su almuhajirun kenan bagar suka samu a'a sun zo musu da abin da ya wanda suka tanada ne annan sallallahu alaihi a cikin su yake shi yasa ko a musuluncin sun fi al'ansar ɗin daraja <laughs> bai bar duniya ba sai da ya ce a kiyaye al'ansar a bi a hankali saboda su suka ɗibi taɓan zafin suka kuma haƙura suka tsaya duk wani wanda ya zo sai bayan da su suka sha wuya roro ka yi amma su suka yi asalin abin nan da. to yanzu duk da aka gama da su da darajarsu sai mu aka juyo kanmu Allah ta ce na ja'u min ba'dihim dukka duk kuwa wanda suka zo a bayansu a bayansu a almuhajirul wal ansar menene aikinmu ya kulun muna cewa ai muna fatan mu shiga ciki rabbana ya ubangijinmu rabbana firlana ya Allah ka gafarta mana saboda ba za mu iya kamar yadda suka yi ba wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu almuhajiruna wal ansar wanda suka rigaye mu da imani an wa muna sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko muna fatan Allah ya sa mu mai soyayyen da fiye da ran da ke cikin jikinmu don tsarkin sunayen shi wala taj'al fi qulubina ghillan kun gani ko kuma ya Allah karka sanya fi kulubina a zukatanmu ghillan wata kullata a wannan kamun da yin shiga ake magana ka kullaci mutumin da ko ganin shi baka taba yi ba annabi ya yarda da shi kuma duk duniya tarihi ta rubuto shi a mutumin kirki sai kai a ƙarshen lokaci ka ce baka yarda ba to yanzu kai rashin yardanka wa'ayi ake maka ba maka wa'ayi. shi yasa duk wanda ke bi wannan aqida ta shi'a ya kamata ya tunani dan Allah ya barta don girman Allah ku ajiye ta wallahi ba musulunci ba wallahi ba musulunci ba bayan da zaka zo ka soke annabi ka soke mabiyansa ka soke littafin da ya zo da shi maganganun su wata rana ko ba za mu karanta littafin ba insha Allah zan duba littafin nan zo muku da shi Abdullahi mun je gida ka nemo mun shi manhumu shi'a isna a shari'a su waye shi'a masu limamai goma sha biyu za ku ji maganganun su daga littattafan su wallahi wani abun kai ba za ka iya furta shi ba sai dai kai ishara ko ka bar shi yadda daga cikin abu mai muni da ƙazanta da kila za iya ji shine cewa suke duk annabin da abubakar ne khalifansa su wannan annabin ba annabinsu ba ne wannan khalifan ba khalifansu ba ne to me ya saura kuma Allah ya tsare mu kuma suka ce annan sulasulan wai ya cuci al'umman nan ya rasu bai bar wanda zai gaji bai wa zai bai bayan sai na abubakar radiyallahu an sai da ya kwana takwas ko sha takwas yana limancin al'ummar musulmi sanda sallallahu alaihi yake janya yana musulmanci har da juma'a da salloli shi ya ja su a sallah wannan ba shugabantarwa bane da bilal ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi lokacin sallah ya annabi sallallahu alaihi yunkura zai tashi ya faɗi ya suma da ya farfaɗo bilal ya ce as-sala ya rasulullah sallah ya kake so ayi can sai ya ce muraba ababakarin falyusalli lin je ka ce matsayin na abakar ya ma mutane sallah nana aisha ta ce ya manzo Allah da farman asiri don Allah ka sa wani ko Umar saboda mahaifina yana fara sallah kuka zai fara mutane har za su ji ba daɗi su gaji da kukan shi ban so mutane su rinka jin zafin abu mahaifina ya kyale ke kalli bilal ya ce ka ce na ce abubakar ya sallah ma'ana na fi ki sani shi ne Allah ya ce kun fahimci magana annan sallallahu alaihi kuma da ya zo abu sai na abubakar na cikin sallar ya ji alamar sa sai fara ja da bayan zai koma sau manala su sallallahu ce da shi makana ya inda kake wannan ba daraja ba ne? wannan ba khalifanci ne Allah sallallahu alaihi ya tsaya a hagunsa ya ci gaba da sallar sai na abokan yana matsayin mamu aka tambaye shi duk duniya wa kaji so ce da na Aisha banda ita fa yace mahaifinta bai da sa'a ba kamar shi wallahi ku je ku karanta tarihi ne rantsuwa ba ku bi na bashi rantsuwa duk inda kuka ji annan sulasulan ya nemi shawarar sahabbai ya ce su kawo wani shawara za a ji ko lokacin da aka kamo kamammin yaƙi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in dai sai na abakar ya yi magana to bai sauraron shawaran kowa bai sauraron wani in dai sai na abakar ya ce ina ganin kaza to shi zarta su annan sulasulan ya ce kuma sa'annan sulasulan yakan zo abu ya faru ya ce ni na yarda wannan abun sannan sai da abubakar bai wurin zai ce abubakar ma ya yarda umar ma ya yarda wallahi ku karanta za ku ga wannan magana ba kariya ba ga hukumatin eh, siratu siddiq wancan littafin na malamin mu professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lebo in Allah da za mu zo mu karanta shi wata Allah ya ba mu tsawon rai kuma ya ba mu daman yi din to a anan Allah ta ce wanda suka biyo bayan suna cewa ya Allah ka gafarta kar sa kullata a cikin zuciyarmu wannan kullatan lilladina amanu ga wanda suka yi imani maza ne ko mata kaga musulunci ba ruwan shi da kabilanci ba ruwan shi da canjin launin fata ko kaza ladi duk wanda ya imani ya Allah ka gafarta mishi innaka raufun ya Allah kai mai tausayawa ne ra'ufun mai tausayawa rahimun mai jin kai to sai mala yace ku ji da kyau faman eh, sabbihim faman sabbahum ko duk wanda ya zage su au kaffarahum nan ya sa faman sabbihim ko sabba zai zama faman sabbahum au kaffarahum duk wanda ya zage su ko ya kafirta su kana minal mariqina ya kasance da cikin masu ficewa wanda aka suka fice a guje alkharijina min dini rabbil alamin daga ubangijin talikai li'anna Allah azza wa domin Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce liyaghiza bihim al-kuffar kafu Allah ya tanaji sabon nan ne dan kafirai su ji bakin ciki game da su ashe duk wanda ya ji bakin ciki game da sahabi Allah ya ce kafiri ne da wannan ayat amma mu ba za mu kira suna wani mu ce mai kafiri kun fahimci magana kafirta mutum bi ta'ayin mu kama sunan wani saboda dan shi'a ne ko jagoran shi'a mu ce masa kafiri wannan ba za mu yi shi amma dai za mu ce ga abin da Allah ya ce duk wanda ya kaza kafirci ya hau kansa yanzu sai shi ya je ya kai kanshi ko ya tuban mu Allah Allah ya tsare mu gaba ta bi wa a'la sahabati manzilatan Abu ne Siddiq Allahu akbar wanda yafi kowa daraja da matsayi a cikin sahabbai shine Abubakar eh, dan gida Abu Quhafa wa an ce asalin sunansa Usman Abdullahi bin Usman thumma Umar sannan sai na Umar al-Faruq mai bambance ƙarya da gaskiya thumma Usman kaga shi kadai ne Umar al-Faruq din ba eh ku yan alfarukawa <laughs> yan sai ku nemi wani faruku ga asalin faruku eh daga shi ba sauran Umar daga hali duk Umair ramu mai da sunan mu Umair shine dan karamin Umar tasgir na <laughs> tasgir na Umar saboda sai da Umar na nan ai kowa sai dai kwashe jakan shi amma dai da bai nan din ne sai muke dan rabawa ana zuwa kiyama za mu ce duk Umair sunan mu mu ka mun koma kananan gane gidan mu thumma Usman yan uwa sai Usman zun ma'abocin haske biyu me ya janyo mai wannan daraja ya auri diyar annabi sallallahu alaihi wasallam tarot sai aka bashi ta biyu ga dattawa a cikin mu inda auren bai daɗi ba dan Allah za ka ƙara mishi wallahi ba za a ba shi ba a ce da bai da mutunci bai girmamawa bai biyayya bai da'a bai kaza ba za a ƙara shi ba ai dama ma ta samu an yadda ƙwallon mangwara an huta da kuda to aka ƙara mai ta biyu kaga alama ana son shi kuma an yadda da tarbiyyar shi da addinin da ta rasu annan sulas na ce da da ta uku sai mun baka zun nurai ramin cibiyar Allah ce mace ba dai nan kai inda na so ba na ta ya ku to mu je ina ne sun ma'aliyin bin abi طالب رضي الله عنه sai na ali dan abi talib malam bawo ce ga danga kusan yaki ko hmm. Allah ya kara musu yadda kama kala ibn umar kama yadda abla ibn umar yake faɗa kan kuma ta ce wanda yafi kowa daraja a cikin sahabbai shine yake jero a yanda ka ji sunayen sunna a haka darajojin suke yake cewa inji sai na inji abla ibn umar kunna Nuhayyiru baina nas fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance nukhayyiru ma'anan nukhayyiru shine nufaddilu muna fifitawa mu ce wane yafi wane mukan zaɓa mu ce ai wanda Allah ya fito ya fi daraja a wannan al'umman a cikin sabon annan sulasulam shi ne wane fanu hayyiru a babakarin dukkan mu mun tashi magana sai mu ce kai ba mu ga wanda ya kai sai na bakar falala ba sun umar sannan sai sai na umar shi ma umar ya tabbatar da wannan da kanshi sun usman ibn affan sai sai na usman dan affan radiyallahu anhum allah ya kara ya a gare su imam bukhari ya rawaito ga ina a ƙasa. wa fi riwayati a wata riwayan kuma abla ibn umar ya ce idan muka fifita sai na abakar muka ce shi ya fi sannan sai na umar sannan sai na usman ya ce fa ya blugu kan kuma ta sai na aliyu a lokacin karami ne shi bai da shekaru kamar na fa ya blugu zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun in muka yi wannan eh, fifikon sai labari wani lokaci ya kai wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa ga abin da muke yi wani ya je ya bashi labari ya ce ga fa abin da su Abdullahi Umar da sabai muke ganin cewa sai na bakar shine kaza fala yunkiruhu annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu musu ko ya faɗa ya ce abin da suka yi ba daidai bane sai ya nuna wannan sunna ce ikrariya ko taqririya ya tabbatar da ita wa fi hadisi Muhammad ibn al-Hanifiyya haka ne yazo a cikin hadisin Muhammad ibn al-Hanifiyya ala yake cewa qultu li abi na faɗa min mahaifina wa huwa Ali bin Abi Talib wanda shine Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu nace ayyun nasi khairun ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wane mutum ne ya fi alkhairi daga cikin mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallama qala sai ce abubakar ba wanda ya kai sayyidina abubakar daraja qultu thumma man sai na tambaye shi nace sai kuma wane qala sai ce thumma umar sai sayyidina umar yace tsammani shi a farko ya tambaya tunda shi dan sayyidina aliyu ne za a ce baban shi ne fi. saboda baban shi dan uwan annabi ne kun gane magana amma sai ja an kira biyu ba a zo kan mahaifinsa ba Ya ce sun ma'anta. Ya ce wa kashitu an ya kula usman sai na ji tsoron karfa in tambaye shi na uku Ya ce sai na usman ne Ya ce sai summa kultu sai na ce sun ma'anta. na tambaye sai na aliyu na ce to sai kai ko qala sai ce ma ana illa rajulun min almuslimin Allahu akbar ce ban kasance face mutum ne daga cikin musulmai wanda abin nan tawabi'u ne na sahabi amma sayyidina ali bin abi talib kanshi ya tabbatar da fallan sayyidina usman a kansa ina fata mun fahimci wannan kuma wannan bai rage shi da komai ba bal dukkan su ma matsayi ne a gare su kuma dama ai alamun ma tarbiya kenan ga sayyidina ali din da ya girmama wanda yake dattijo ne kuma wanda ya rayu da annabi kafin shi ya rayu da shi <laughs> kun gane magana to ba wani aibi a ciki kuma sannan duk wani ko da yake zai zuwa ƙarshe da ina so mu je ko kasan shafin nan ko ko ya cika ya cika to gaskiya mu tsaya ana, in haka ne mu takaita laifi mana tunda ba sauri muke ba ko hmm. Allah ya dacar da mu amma dai insha Allah kafin Ramadan za mu kammala littafin bi idnillah so muna so mu yi amfani da wannan dama yan uwa kamar yadda kuka sani mu abubuwa guda biyu na farko shine mu yi fata alkhairi ga ɗaya daga cikin iyayenmu a wannan masallaci Alhaji Umar Ahmad wanda aka ɗaura auren biya a gare ta muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure ya sanya an kulla alkhairi ko muna musu addu'a ta sunna ta ce barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khairin Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ta gari abu na biyu shine addu'a da jaje da kuma kira zuwa ga abinda kusan kowannen mu ajiya 27 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 da arba'in da bakwai daidai da sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun ji abin takaici mai zafi kwarai daga gaske da ya faru a jihar Kano. Na tabbatar babu wani musulmin kwarai a jiya face tabbas in dai wannan labari ya zo mishi to wallahi ya kwana cikin bakin ciki da zulumi da takaici da bacin rai. Na wanda aka samu wasu matasa suka haura cikin unguwar a ɗorayi ko sharanci suka kashe mace da ‘ya'yanta kusan su biyar ko su shida sukan su bakwai gaba ɗayansu har da jariri da aka jefa shi a rijiya to za ni addu'a ga su mamata din a ƙarshe amma yana daga cikin abin da ya kamata farko a sani dole ne shugabanninmu su ji tsoron Allah a lauyin da Allah ya ɗora musu wannan abun ba shine na farkon faruwa ba jihar Kano mu ba mu ganin jihar Kano a matsayin jihar mutanen Kano kaɗai saboda jihar Kano mu muna mata kallon addini ne kai tsaye saboda kusan a arewa baka da jihar da indiya addini ne zaka yi tutiya da shi kamar jihar Kano to dole duk abin da zai zo na fitintunu ya shafi jihar Kano zai tada ma mutane da hankali fiye da dukkan wasu wurare da ake tsammani kun ga yanzu an yi maganan wannan Hanifa din wannan yarinyar da aka taba kashe ta a Kano aka yanka ta aka sa ta a buhu aka bizne ta kuma aka kama wanda ya kashe ta ɗin aka kuma kai shi kotu ya kuma tabbatar shi ya kashe ta amma tun daga ranar ba ɗan mataki a kan shi ba to abin da ya sa Allah ta'ala ce walakun fil qisasi hayatun kenan idan mutum yayi ai mishi sai a zauna lafiya idan mutum zai kashe rai daya a bar shi mutane suna gani to yanzu gashi daga yarinya ɗaya da aka kashe akai burus da wanda aka yi a wurin tudun yola da waɗannan ɗin yanzu kaga yanzu an kashe bakwai daga ɗaya an koma bakwai idan har gwamnati ba ta ɗauki mataki irin wannan ba to gaskiya a sani an gayyato fushin Allah kai tsaye waɗannan yaran an ce an fara kama su matuƙar aka tabbatar cewa an kama su sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi dalilin da ya sa mulkin sai zamto mulki na adalci da annan sulasulan ya alfahari da shi cewa ya mutanen yaman mutanen yaman wanda allah sulasa ya ce imani yana yaman ya ce kai imani ma ɗan yaman ne sai na umar ya ce wallahi ina rantsuwa da allah da a ce mutanen yaman gaba ɗaya za su haɗa baki ko su sa hannu a kashe rai guda ɗaya sai na umar ya ce wallahi tallahi dukkansu sai na yanka suna kashe su wannan ya sa har ya bar duniya adalci kaɗai ke tafiya kuma kar ku manta ku 'yan siyasa ne wannan taban da aka yi ma al'umma 2007 ita ce shekaran gobe a bakin boda take al'umma ba za su manta ba duk shugaban da zai sakaci da jinanan mutane duk shugaban da za a samu ya ki hukuntawa to wallahi sani tarihi zai rubuta shi da mummunan kaddara ko da ko kayi mulki to Allah ta'ala zai tare ka ra'al alkiyama wa kifuhum innahum mas'ulun Allah zai tambaye ku game da waɗannan jina ne kuma mutane su ma banda shugabanni mu ma dole muna da namu laifin dole ne mu tsare-tsare na raya wurarenmu da ba su kariya ba dukkan ayyuka ne gwamnati ke yi ba duk wanda zai sa makami ya daɓa ma wani ko ya kashe shi ko ya raunata shi mafi ƙarfin zato shine baya cikin hayyacinsu. galibi waɗannan shaye-shayen da ake yi an san masu yi an san wuraren da ake yi an san matsugunin da ake yi amma kowa sai kama hannunsa a unguwa wai ana jin tsoro mutum karye magana a zage shi to aka ce maka yaya a banza gashi na na gani don haka mu kiran mu 'yan siyasa ba su da tabbas ba mu ce duka ba amma mafi yawan 'yan siyasa ba su da tabbas ni dai ba ni da hope akan 'yan siyasa galibinsu amma kun ga masu unguwanninmu dakatanmu nan hakimanmu nan wanda muke ganin su a walakance ba mu dauke su da muhimmanci ba wallahi da su da 'yan sa kai din nan in za mu tsari mai kyau wallahi za mu gyara unguwannin mu za mu gyara unguwannin duk in ka ga mun tashi mun je gidan mai unguwa ko da kace ko da yaro ya bace ko ana so ya sa hannu an siya fili a bashi abin da ko ciyar da iyalan shi na kwana biyu ba zai yi ba sai aka mai da su maimakon su daraja sai suka zama kaskantattun mutane alhalin wallahi ni dai hakimai sun fi mun masu rike da madafan ikon siyasa tabbas kuma sun fi kusa da Allah fiye da su a fahimta ta in ne kuskure wannan ni ajizi ne amma fahimta ta wannan shine daidai ni aure kuma in kana neman wanda ya san al'umma ko yaro ne ta so unguwa wallahi ka samu mai unguwan da ya dade ko bai san shi ba sai a ce wannan ba zai wuce dan gidan suwa na ba ko lungun suwa ya san komai to me zai ana mu taru in ma asusu ne haraji ne mai makanmu da waɗannan 'yan sa kai ɗin ma haɗu da 'yan sanda ko su 'yan sanda akwai matakin da ba sa iya aiki sai sun haɗu da waɗannan 'yan bijilance ɗin da yawa ni na sha gani a kundin ana neman shi sai sun ba da bayani ake iya samun shi to mu tsaftace unguwanninmu mana yanzu sai mutum ya zo ya kama wuri ya kama gida ba a san me yake yi ba wani zai zo ya kama gida ka ga mata da manyan motoci gida jaga-jaga amma sai ga mata da tirka ɗinka motoci da mazaje da manyan shaddoji suna shiga suna fita wasu da dare wasu da la'asar in bai zama boka ba to mara gaskiya ne shi ba ka taba ganin shi a masallacin jama'a ko kuma mutane sai su shiru sai kowa ya miƙe kafa za ka yi magana za a zage ka to ka zauna kar a zage ka ka jira 'ya'yanka a hana kama su magana mutane za su zage wannan shirman banza ne waye ka ga ba taba zagin shi ba gaya mun har Allah sai da aka zage shi balle kai don haka ni ina kira ga ƙasar hausa ne gare mu gaba ɗaya kuma ni na san ba ni ne ba wai na cancanci in wannan maganan ba ne amma dai ina ganin gudunmuwa ne na shawara waɗanda suke manyanmu ne tunda mu mabiya ne amma wanda suke manyanmu ne ya kamata su yi karatu na biyu game da irin waɗannan ni na san lokacin da hatta a wannan masallacin namu ni na san lokacin a wannan masallacin kan a faɗaɗa in aka yi bako unguwan nan baba ya san sanda muke yin amemiya sai mun rubuta takarda mun je har gida mun masa sallama ga dattawan mu nan iyayen mu sun sani za mu je mu kai mai takardar maraba da zuwa wannan layi mai albarka ai wakilci a bashi kuma a takarda akwai layi ne da ke da haɗin kai da zaman lafiya da son gyara unguwa muna fatan kai ma ka kasance tare da mu akan wannan wannan mutumin kirki ne wallahi alkhairan da zai zo da su suna da yawa in kuma mutumin banza ne nan da nan zai kwashe ina shi ina shi bar muku wuri kun ya kun huta kama ba a yi ni dai shawara na a koma da malamanmu da masu unguwanninmu da 'yan bijilance dinmu mu zauna ne mu mu tsari mu yi tsarin da mu muka yadda da shi duk wanda yake fitinan ne dan bata wuri a tare a kau da shi da akwai waɗanda duk yadda za a yi tsarin nan sai sun zo sun nemi su sa siyasa ko su sa rikici ko su raba kan jama'a ko su ta fushi da jama'a ba gaira ba dalili irin waɗannan ai takulin din sa a elimination din su ba matsala ba in aka yi matsaya na guda ɗaya a faɗi matsayin al'umma kowaye mutum ya zo ya bi wannan in kana gaba daidai aka yi baka kawo shawara kofar shawara a buɗe take ba wanda ya fi karfin shawara sai a gyara amma duk wanda zai zama jama'a matsala to al'umma su ittifaki ko mai kuɗi ne shi ko dan siyasa ne shi ko kaza ne shi wallahi su fito su fito na fito da shi su nuna ba su san sha unguwansu ya bari sau da waɗannan tsare tsaron lokaci 'yan siyasa ke kawo su su ba su kayan maye su ba su kuɗi ko su kaza ko wani wanda ke son girma ya zo ya raba jama'a ya raba masallaci ya raba al'umma saboda shi ra'ayinsa na kansa ba a tafiyar da al'umma irin haka idan ka shigo cikin al'umma Hakuri kake har wani abin da shi ranka ke so dole ka yadda a taka ka akan shi saboda al'umman ta zauna lafiya to ni dai ina ga gaskiyar magana mu juya mumina mu aikin idan muka haɗa masallatanmu wa masu fada ajinmu masu mutuncin cikinmu mu haɗa su mu nemo waɗannan eh, hakimai ɗin kan mu raina al'amarinsu in ma da masu wadata cikinmu wallahi ni ina da fahimtar ya kamata masallatanmu suna ɗaukar nauyin hakimanmu da masu unguwanninmu ya kamata muna da wannan tsarin so da mutanen nan wallahi suna da muhimmanci a cikinmu sannan sai mu ɗauki na uku ‘yan sa kai ko bijilance ɗinmu in muka yi matsaya akan wannan mai ittifaki mu je mu samu gwamnati ‘yan sanda dpo mu same shi mai ba dpo magana ga tsarin unguwanmu yanzu ba a mana hira da yarinya a cikin mota da bakin gilashi wannan tsarin layinmu ne tsarin unguwanmu ne muna so ka ba mu goyon baya in mun ga mutum yana yi mu ba za mu dake shi ba amma za mu tsare shi sai kun zo sai kun zo in zai yunkura za mu sake kayan motar shi ba duka ba zagi ya zo ya ji in zai hira ko dai a bashi wuri a cikin gidansu yarinya ko kuma ya zo da ranar ido na ganin ido tunda ai aure yake ba wannan na ciki wallahi in aka yi wannan ina faɗan wannan saboda ni na san mun taɓa yi ne kuma mun ga amfanin shi majaki a nukulot nan kasan ta layin su ba da yaro na zauna a layin 2007 wallahi mun yi irin wannan tsarin ko ba ko ya shigo layin nan wallahi in dai bai da gaskiya ma ba ma zai shiga layin ba saboda daga cikin dokan layin ana ganin ka bako haƙƙi ne na duk wanda ya ganka ya tambaye ka inda ka zo saboda karka wahala in baka san gida bane ana da lamban kowa za a kira a ji ya zo wurin wane ne wani zai ce ana da yawa ai ko ana da yawa za a yin tsari ba abin da ya fi karfin wallahi dan ba mu so mu gyara ba so da haka ni wannan gaskiya take shawarar mu sannan kuma kira kaman yadda muka yi gaskiya duniya yanzu ta sa gwamnatin jihar Kano ido ta game za a yi akan wannan abu kuma a yanda ake kyautata mu mai girma gwamnan jihar Kano zato muna fatan Allah ya sa kar ya bamu kunya a wannan baki Allah ya sa ya baka karfin gwiwa da ƙarfin imani da jajirce wanda yau in aka ce ga wanda suka yi abin nan Allah ya sa karka ji tsoron zargin mai zargi karka ji tsoron wasu yan amnesty da kare haƙƙin ɗan adam duk ƙarya ne ubangijinka ya fiye maka su duk wanda zai razana kai tsorata ka zai kai ubangijinka ba dan girman Allah muna kira da mai girma gwamna dan girman Allah matukar Allah ya sa ka kama mutanen nan kai ma girman Allah ai musu uba a gaban jama'a kowa ga abin da aka yi mu nan jihar Kaduna da ga filin nan na filin kashewa ake kira shi so nawa aka daga mutane aka bindige a lokacin wallahi diddenawa aka yi muna yara a Zaria an yi DPO din da idan wani ya kita ko ya kaza wallahi haka zai ran juma'a yake harba mutane ni muna yara na gani da ido na yafi a kirga zai sa su a samu daga su sai dan kamfai zai daura ma mutum harsashi ya kashe shi kuma ran juma'a zai sa a sashi a bayan mota a zagaya da shi a cikin gari kowa ya gani duk wanda ke garin zariya ya tsawon lokacin zai sa a zaga da su tun ana harba goma aka dawo takwas aka dawo kowa ya zauna lafiya to gaskiya wannan haƙƙi ne ku tuna kun rantse da ƙur'ani za ku yi adalci in kun yi shi kenan in ba ku yi ba ya Allah kai ne ubangijin al'arshi mai girma Allah kai ne za ka tashe mu mutu tsoron alkiyama Allah ka zama shaida mun faɗi abin da kai da ka kuma ce a faɗi mu iya san abin da zamu iya kenan Allah ka zaunar da mu lafiya zani addu'a ga waɗannan bayin Allah addu'a ta musamman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lahum warhamhum وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيثانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم قهم عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ربي ولا تدع كفر من حفر النيران اللهم يمن لهم كتابهم ويسر لهم حسابهم وادخلكم الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير اللهم اجعلهم في عداد عبادك الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم